Sashen Hausa na murya Amurka aka kamo kan mitoci 25-21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet a kan Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanin labarai na. Ministan harkokin wajen kasar Tanzania Augustin Mahiga ya ce an buɗe wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda. Sakataren harkokin wajen Amurka John kiri yanzu haka yana kasar Afghanistan a wata ziyarar bazata. kasar bama ta saki hursunonin siyasa har su sama da dari a ƙarƙashin shirin ahuwa wanda shine mataki na farko wanda an son su ci ta dage ta ga ya samu nasara to a gaida ladan ƙasa ce ta demokrasi bai kamata a ce a zuwa kashe shugaban ƙasa ba haka nan kuma wanda su kashe su an san da suna nan shekara goma sha bakwai da yin wannan abun ba a yi shari'a ba to a yaushe za a yi shari'a wasu a jamhuriyar Nijar kenan ke magana game da kisan gillar da aka yi wa marigayi shugaba Ibrahim Ba'ar mai nasara yau shekaru goma sha bakwai daidai da suka shige da kuma yadda aka kwana kan batun binciken kisan nasa wani masani a najeriya zai mana fashin bakin umarnin da shugaba muhammadu buhari ya ba ministocinsa lokacin wani taron gaggawa a jiya juma'a kan su je su nazarci kundin kasafin kudin da majalisa ta zartas domin su tabbatar masu cewa babu wani abun da aka cusa a ciki a ƙasar kamaru an kama wasu shugabannin adawa su goma da suka yi wata zanga-zanga a jiya juma'a muna kuma tafa da filin amsoshin tambayoyinku amma duk sai bayan kunji labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen kasar Tanzania Augustin Mahiga ya ce an buɗe wani sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin Tanzania da na Rwanda. Bayan shugaban Tanzania John Magufuli ya ziyarci bikin tuna kisan kare dangi da aka yi wa kasar a shekarar 1994. haka shi ma shugaba paul kagame na rwanda yana samun farko na shugabannin afirka da suka taya shugaba magafuli murnar lashe zaben da hukumar zaben kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara ko baya ga haka kuma ya halarci bikin rantsar da shi magafulin minista mahiga ya ce an samu wata 'yar tsama ce tsakanin kasashen biyu lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin tsohon shugaban kasar ta tanzania jakaya kikwete lokacin da ya shawarci paul kagame da ya tattauna da 'yan tawayen kasar na democratic forces for liberation of rwanda wato fdlr a takaice wadda take da sansani a jamhuriyar demokuraɗiyar congo domin kawo ƙarshen ta da bakayan bayan da take yi mahiga ya ce wannan ziyara ta mafuli ƙasar rwanda wani babban mataki ne domin cimma kyakkyawan dangantaka tsakanin makwabtan biyu ya kara da cewa wannan hulɗan muddin ta kullu sosai zai kawo ƙarshen matsalar da mutanen ƙasashen biyu ke fuskanta wajen ziyarar junansu musamman ta hanyar cinikayya da rayuwar yau da kullum sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana ƙasar afghanistan a wata ziyarar bazata wadda take nuna alamar cewa amurka na goyon bayan ƙasar na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa kerry ya isa ƙasar ta afghanistan ne kwana ɗaya bayan ya bar bagadaza shi ma a ziyarar da ba a bayyana wa jama'a zai kai ta ba inda ya gana da shugabannin gwamnatin kasar cewa amurka na goyon bayan su rabon kiri da ya zirci kasar ta afghanistan dai tun a cikin shekarar 2014 wakilin amurka na musamman afghanistan da pakistan richard oslon ya jirgin cewa amurka za ta ci gaba da mara wa gwamnatin haɗin kan ƙasa a kabul baya wadda take cikin watanni 18 daga cikin shekaru biyar da za ta kwashe akan karagar mulki amurka ce dai ta taimaka aka samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar ta afghanistan inda aka cimma tare da cimma yarjejeniyar raba iko tsakanin shugaba ashraf gani a matsayin shugaba da kuma abdullah abdullah a matsayin babban jami'in gwamnati bayan zaben da aka yi ta ce cece kuce a kansa gwamnatin haɗin kan ƙasa abu ne mai wahalar samarwa sai dai alamu sun tabbatar cewa mutanen ƙasar afghanistan sun gamsu da gwamnatinsu a halin yanzu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kasar bama ta saki hursunonin siyasa har su sama da ɗari a ƙarƙashin shirin ahuwa wanda shine mataki na farko wanda an son su shi ta dage ta ga ya samu nasara wadda ita ma tsohuwar 'yar hursunan siyasa ce kuma mai ɗimbin tasiri yanzu a wannan gwamnatin farar hula ta ƙasar. wata jarida global news light of miyama ta buga cewa hursunoni su 113 ne aka saki a duk faɗin ƙasar abinda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na ƙasar ta ce akwai hursunonin siyasa da su ya kai kusan 500 tsare a halin yanzu yan uwa da iyalan waɗanda aka ake tsayar da su sun yi cincirin a bakin harabar gidajen yarin ƙasar bayan da a ranar alhamis an san ci ta bayyana cewa za a saki hursunonin na siyasa a daidai ranar da ake bikin sabuwar shekarar mabiya addinin budda magoya bayan waɗannan yunkuri sun yi dafifi a gaban ofishin gidajen yari dauke da furannin kallo suna yi waɗanda aka sake marhabin lale sai dai kuma yayin da ake wannan bikin sai kuma a waje ɗaya kotu a tsakiyar birnin mandele ta yanke hukunci ga wasu 'yan fafitikan kare haƙƙin bil'adama bayan an same su da laifin hulɗa da sojojin nan na kacin tare da marawa 'yan ƙungiyar tada kai baya na arewacin myanmar ministan cikin gida na djibouti ya bayyana cewa shugaba ismail umar goyole shine ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar juma'a da wurin kashi 87 na kur'un ministan na cikin gida hassan umar muhammad ya shaida wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa bayan an kammala daukacin kur'un shugaban ya lashe zaben tun a zagayen farko wanda wannan shine zai kara masa wa'adin wasu shekaru biyar wanda shine zagaye na hudu a mulkinsa tun a shekarar 1999 shi ko abokin karawarsa umar ilmi kairi na jam'iyyar union for national salvation ya samu kashi bakwai ne kacal na daukacin kuri'un da aka kada sai dai kafin zaben wasu jam'iyyun adawa sun kauracewa zaben biyo bayan ganin shugaba guerrilla ya koma kan shawararsa na cewa zai sake tsayawa takara wanda kuma kullum shine kan gaba masu goba 'yan adawa suka ce wannan sakamakon na bogi ne domin an hana da yawan masu jefa kuri'a kuma a kore su daga wajen jefa kuri'a kana shugabannin adawa sun koka akan yadda 'yan sanda ke tursasa musu makonni kafin a gudanar da zaɓen kana kofin yan labarai ba su ɗauki labaransu ba yadda ya dace sojojin alkaida a kudancin yamin sun kai wa wasu sojoji har su goma sha biyar so kuma kashe su take nan bayan tsayar da su cikin jerin gwanon motocin da suke ciki akan hanyar yankin gunduma abiyan wasu kofin yada labarai na cikin gida sun bayyana cewa alkaida sun tsayar da sojojin ne waɗanda ke cikin motar farar hula a cikin garin ahawar kuma suka umarce su da sauko daga cikin motocin inda suka buɗe musu wuta nan take kafofin yada labarai na cikin gida sun bayyana wa kafan dillancin labarai na reuters cewa sojoji goma sha bakwai da basu mutu ba amma sun samu mummunan rauni yanzu haka din ma ba a san inda suke ba sai dai a ranar alhamis ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ba da rahoton da ke cewa bom ɗin da aka yi amfani da shi wajen harin ƙasar saudiya wato ƙasar saudiya take jagoranta ta sama a kasuwan yamar ƙasar amurka ce ta samar da shi da ce akalla mutane 100 ne suka mutu a wannan harin na ranar 15 ga watan maris ciki ko har da yara 25 ƙungiyar ta ce wannan harin shine mafi muni irinsa da aka taɓa kawowa a duk tsawon shekarun da ta gabata. labaran duniyar kina aka saurara. a jamhuriyar niger yau ne ake cika shekaru 17 da wasu sojoji suka bindige shugaban kasar na lokacin janar ibrahim ba'ara mai nasara har lahira biyo bayan rikicin siyasa da kasar ta niger ta fada a wancan lokaci dukkan gwamnatocin da suka gabata a kasar sun sha alwashin gudanar da bincike domin gano masu hannu a wannan kisa to amma har yanzu shiru ake ji abinda ya sa har iyalansa suka shigar da kara gaban kotun ecowas a albarkacin zagawar kisan tsohon shugaban kasar ta nijar wakilin muslim mummuni barma ya tattaro ra'ayoyin wasu mazauna birnin yamai sunana malam ibrahim a ra'ayina ni dan kasa ni so nake gaskiya a ƙara duba a ta anket na a gani suwa da suwa yin suka yi wannan asasina na ibrahim bari mai don mi nace haka nan don mun ga da mu ƙasa ce ta demokrasi bai kamata a ce a zuwa kashe shugaban ƙasa ba haka nan kuma wanda suka kashe su an san da suna nan mun ga dai yan shugabanni wanda suka zo Nijar kullum sai zo ce dai bincike bisa wanga asasina har yanzu zai shiru fami bare su sun san me yasa suke tambaya da a yi bincike bisa harkar asasina na ambare dan in sun ci a bincike dan sun san da akwai wanda shugabanni eh, horarar hula da na kuma soja wanda su mun an san da suna cikin wanga harkar na bare kenan in fami bare ta ce ita tana son haske biskan waga eh, asasina sai da ku kuma kun zo kun ce eh, a ba su intere yanzu fami bare abun na ga hannunsu suna na ramatu ni dai a gani na waga shari'a da kawai a bar mu Allah tun da dai yau shekara goma sha bakwai da yin wannan abun ba a yi shari'a ba to a yaushe za a yi shari'a ƙasar mu nijar ga ta ga da ta zama shari'a yau mutum sai ya lahi an san da shi ana ganin shi kuma a bar shi to bale wanga a ce an tanke shugaban kasa mai iko an mai irin wanga kashi bai kamata ba shari'a ga a shekara 20 ma ni dai ga gani na ba za a yi ta ba jayayya ce kawai za a yi ta yi kun ga uwan shi ransu yana baci suna zaton za a yi shari'a kun ba yi za a yi ba kenan kawai gara su bar ma Allah can Allah ya yi shari'a sunan malami Kimba Usmana sai dai muke allah shi ka shugaban kasa general bara mai nasara kuma ya sa kwanciya hutawa ne amma zancen bincike ni a naura yi a bar waɗanda sun ka aikata wannan eh, mummunan aiki ko mu ce ka zama aikin nan da allah tunda mun gane mu talakawan niger da iyalin general bari mun gane da 'yan siyasa duka niger kap ban ce wani ko wani ba ba su son a kawo zancen binciken nan tunda in ka lura tun zamanin tanja ya yi shekara biye da goma ana ta nema a yi wannan binciken an kasa yin shi yanzu ga shi waɗanda da an san su da cikin adawa suke yanzu su ke rike da mulki su ma sun yi shekara biyar har yau ba su son a kawo zancen bincike. a gaida salamin muni barma shugaba muhammadu buhari na najeriya ya umarci ministocinsa da su bi kundin kasafin kudin da majalisa ta gabatar ɗaya bayan ɗaya domin tabbatar da cewar babu wani abin da aka cusa na sarai ciki wakilin umar faruk musa ya tambayi farfesa na zifi darma na jami'ar abuja ko yana ganin hakan ba zai kawo jinkiri ba ne kawai wajen fara cin more wannan kasafi ga talaka eh to gaskiya wannan shawara da shi mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dauka. cewa kowane minista a bashi wato kwafi na kasafin kuɗi wanda ya shafi ma'aikatarsa ya je ya zauna ya duba a tsanaki ya tabbatar cewa ba a yi arin gizo ko an yi wani abu na cuta ba gaskiya kowane jinkiri za a yi na sati ɗaya ko biyu a tabbatar cewa abin da aka kai da kuma abin da aka niyyar za a aiwatar ya yi daidai gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda mun sha faɗa cewa mafi yawancin rashin gaskiya da almandahana da ake a ƙasar nan ta hanyar kasafin kuɗi ne to idan ya zama cewa an ɗauki wannan mataki to kaga an yi maganin dukkan wani mai tunanin ya sa abubuwa a cikin bajet don daga baya a koma a je a sata wannan ya yi daidai a ko muna amfani da wannan dama ƙara ba wa 'yan Najeriya haƙuri cewa lalle wannan canji da aka yi in dai har ana so a yi wa jama'a aiki kuma a yi maganin sata to gaskiya waɗannan matakai da aka ɗauka sun yi daidai sai dai mu ƙara haƙuri kafin mu gani a ƙasa. To amma akwai masu ganin cewa majalisar ƙasar nan ta san abin da take yi ita ke wakiltar jama'a kuma jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari fito ciki tana da wakilci mai karfi a cikin majalisa nan don haka ashe idan aka fito da wannan kundi na kasafin kuɗi baka ganin ita kanta majalisa ta yi aikinta da ya kamata ba sai an kara wani dogon bincike wanda zai iya kawo kamar jinkiri ko bata lokaci wurin fara aiki wa talakan najeriya ba. eh to ai ka san an hausa suna cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa magana ta gaskiya shine waɗansu abubuwan na rashin gaskiya da ake sa a cikin kasafin kuɗi gaskiya da haɗin bakin waɗansu gurɓatattun 'yan majalis saboda haka wannan bincike da za a yi a tabbatar cewa ainihi tsarin da aka yi na kashe kuɗaɗen ya yi daidai wannan ba illa ba ne na biyu 'yan majalisa su suka fi kusanci da jama'a kuma suna da bukatunsu kuma suna da san ransu waɗansunsu to kaga idan ya zama cewa an shigar da san rai an canja waɗansu alƙalma ko tsare-tsare da aka yi wanda zai iya biya wa 'yan majalisa da mutanen constituency din su bukata amma kuma zai iya illa ga ƙasa gaba ɗaya to kaga dole sai an ja birki an yi wannan gyaran a samu mafita farfesa nazifi darma kenan wani kwararre akan tsare-tsare ko sha'ani na tattalin arziki na jami'ar abuja a tattauna da na da shi bayan da shugaba muhammadu buhari ya kammala taron gaggawa da majalisar ministocinsa kuma ya bada umarnin cewa a ƙara nazari akan kasafin kuɗi kafin ya rataba hannu a kai umar faruk musa amurka a abuja najeriya kashe addu'a biyo masamanmu banda zagi gun Mu muka zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko mu ya zama koma ku yi mu ya zama koma ku so kasarmu Najeriya mun gode Najeriya mu so juna To a gaida Umar, jiya kamaru hukumomi sun damke wasu 'yan adawa da suka fara gudanar da wata sabuwar tada kayar baya wadda za su rika yi kowace ran Juma'a ga Mamadu Danda. tun makon da ya gabata ne 'yan hamayyan suka lashe takobin cewa a duk juma'a za su yi zanga-zanga ta lumana sanye da bakakin kaya ranar da suka lakaba masu suna vendredi noir ko kuma black friday a anguwan akasiya a birnin yaounde 'yan hamayyan kusan su goma da suka hada da kawala shugaban jam'iyyar cameroon people party da alain foge da okala ebode da munyol da ernest yene da baloba grass na jam'iyyar mrc da wasunsu aka kama su gaba ɗayansu a yayin da suke shirin raba takardun van noir bayan kama su an garzaya da su baki ɗaya barikin soja inda aka ajiye su inda kuma za su zauna har tsawon awowi 48 saboda wannan laifin ana zargin su ne da kiran jama'a don a yi tashin hankali su 'yan hamayyan sun bijiri ne a su saboda rashin ruwan sha da yankewar wutar lantarki akai-akai da cin hanci a cikin asibitoci sannan da kin amincewa da kiran da mabiya jam'iyyar daga cin mulki suke ta yi biya da ya sake tsayawa takara a yanzu dai hukumomi sun hana dukkan zanga-zanga a hedkwatan kasar kamaru wato birnin yaounde mamar zanda sashen hausar amurka a jamhuriyar kamaru. gaida Muhammadu Danda kada a mance ana tare ne da sashen Hausan murya Amurka birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin muna gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin masu mu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya wato Alhaji Sani ɗan Indo. Masu tambaya sun haɗa da Shu'aibu Idris Kofar Fada, Ishaq Abdullahi ɗan Rima Bena da Usaini ɗan wata karasuwa da Malama Safara'u zamani almajirawa da dai sauran masu mu To amma da yake har yanzu maganar jamhuriyar Nijar ake za mu ji kashi na farko na amsar tambaya kan tarihin 'yancin Nijar. Masu tambayan ku su ne Bafa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga. Don jin ansar wannan tambayar babban wakilinmu a Nyamai Yusuf Abdullahi ya tuntuɓi shugaban jami'ar tawa Farfesa Ado Muhammad wanda ya ce. Shi 'yancin kai da aka samu turawan mallaka ba su so su bada shi ba abu ne wanda zamani ya kawo. ya kamata a bayyana abubuwa wanda suka kawo incin kai bayan yakin duniya na ɗaya da na biyu sai wasu abubuwa suka faru ita ma faranshi sai ta faɗa cikin mulkin mallaka na jamusawa sai ta roƙi ƙasashen da suke mallaka su taimaka mata da suka kai wurin taimaka mata sai baƙaƙen mutum suka ga ashe suna iya kashe nasara. wanda suka ta cikin soji ashe lasara na iya jin ciwo ashe lasara na iya jin yunwa ashe lasara yana son incin kai sai suka ce a in incin kai na da daɗi mu soji na bakin kai da na ƙasashen da kuka mallaka mun kama mu kun kwace kai mu ma muna son incin kai sai aka samu ɗalibai wanda suka je suka yi karatu suka gane incin kai yana da daɗi wanda suke daga kasashen da aka mallaka suka ce a ai kun ce kowane mutum duk ɗaya ne yau mu ma ku ba mu incin kai sai aka samu wasu kasashen duniya kamar su amurka wanda suka kwaci yancin kansu daga ingila su ba su da kasashe wanda suke mulkin mallaka suka ce a ba kowa mulkin mallaka sai aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda ainihin kuranta mutane su sami 'yancin kanka a yi zama lahiya ka gani turawa mallaka su haranshi su ingila su menene abu zamani ya zo ya dame su nan kuma in ka komo daga ƙasar niger akwai ƙungiyoyin kwadago da na 'yan lakwal da na sarakunan gargajiya da tsohin soji wanda sun tada hikama sai an ba su 'yancin kansu sa'ad da sun gane to wajen kwakwaro sun yi aiki wani ɗaya ma daga cikinsu kamar an ka ɗauki shi ya yi gwagwarmaya sosai ya ci sai an ba da yancin kai kake yanki ƙungiyoyi na siyasa biyu wanda kai haƙi a yi a sami yancin kai su ne sawaba da yarda gwagwarmaya ta neman yancin kai ruwa biyu ke gare ta a Nijar. akwai 'yan sawa ba da shugabcin bukari wanda suka ce 'yancin kai ta ce yanki mm. yanzu 'yan samtsi kenan mm. ba da wuri shari'an da gauga a bamu 'yancin kai mm. akwai 'yan yarda daga bakin shekara ta alif da ɗari tara da hamsin da bakwai suka ce a 'yancin kan na abi da hankali a tare da faranshi sannu-sannu a aka kawa al'ummar faranshi da afirka da aka yi zaben raba gardama na alif da ɗari da hamsin da takwas wannan yar A ita ce wannan ita ta ce a yi tahiyar eh, samti a ba a hankali a ta yi tare da faranshi amma su eh, eh, sawaba suka ce sai take yake amma a ƙarshe faranshi ba ta yarda da sawaba ba sai da ta yi abinda za ta yi aka ware sawaba ta koya ma yar a baya a yar a ta kai Nijar yar a ita ita ta kai Nijar ga samun incin kai ranar uku ga watan takwas na shekara ta alif da ɗari tara da sattin da shidda. Rago ya girkice da mujiya mm. abinda shi ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin zoro hammani ne aka samu. kenan a nan ana iya cewa rda ita ce ta yi fafutukar samun wannan yancin kai. ba ita kaɗai ba ba ita ce ta yi. na hida maka na ce da yan ƙungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohin soji da sarakunan gargajiya mutane suka matsa ƙaimi. mutane suka mai tsakaini mm. da sai an samu mulkin mulkin kai hmm. ba yar da a ita kadai ba an aka ce yar da a ita kadai an yi kuskure hmm. hatta sawaba ma suka matsa kai ina da amurka da majalisar ɗinkin duniya yancin kan ya zan dole ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka hmm. sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaƙi sani ɗan indo Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku daga bakin wani tsohon edita a sashen Hausa na muryar Amurka kuma wanda ya shaƙu sosai da marigayi sani dan indo kuma yake son waƙarsa wato Malam Shehu Yusuf Kura. ban gaya masa zan tambaye shi ba ban gaya masa ga shirin da nake ba mm. na ce zaka iya wa murya amurka waka ice kwarai kuwa nan take kuma ya yi ta kuma ta yi daɗi mm. alhamdulillah to irin wannan ne ya sa ni nake ƙaunarsa kuma yana da waƙoƙi yanzu haka ina da kasad kasad ɗinsa na waƙoƙinsa sama da guda ɗari mm. akwai waƙarsa ta farko da na saya yau shekarar ta talatin da uku a gurina tana nan. saboda haka sani dan indo yana da basira kuma ni ina son mutane ba su basira irin sa irin su Ali Makaho mm. irin su Sani Sabulu irin su Musa Danba'u irin su Shehu Ajilo ga su nan makadan mu ne waɗanda Allah ya ba su basira amma yanzu kamar ba a yayin su watakila daga cikin waƙoƙin da kake da su na shi marigayi Sani dan Indo akwai sassan da suka fi burge ka ko suke sa ka kai tunani mai zurfi ko za ka ɗan gaya mana waɗanne abubuwa ya faɗa da suke ɗan sa ka yi tunani mai zurfi. To kaga wannan waka dai ta babba bigi babba kamar ne nake gaya maka ya saka komai a ciki ya saka addini ya saka nishadi ya saka wasa ya ma saka abin da za a iya cewa da shi <laughs> kamar bai kamata ya saka ba eh. kamar eh, saboda makaɗi ne eh, amma dai ya saka komai mm, eh mm. gashi kuma matashi saboda haka wannan waka ta babba bigi babba in suna yi da shi da garba tana birge ni sosai hmm. saboda akwai hikima da basira a ciki hmm. kamar yadda yake cewa wata rana muke waka wata rana ban magana to ka gane nufi na hmm. saboda wannan ya nuna cewa duniya yau kai ne gobe ba kai bane gashi kuma ta tabbata a kansa akwai waka da iwa baba azu. wanda yake cewa waɗansu su suka ɓata ruwa waɗansu eh, kuma mu muka zo muka kama kifin kuma baba zubairu ah, mutum ne mai arziki mai dukiya yayi wa ɗan indo kyaututtuka da yawa to yayi masa waƙoƙi sama da guda talatin duka waƙoƙin baba zubairu alkhairu babu na zubarwa mm. mm. ya yi wa bara ka dubi mm. hikima ya ce ka yi bara a ce ku ba mu dan annabi ka gani waka bara ce da almajirai suke ɗauka su yi akan titi shi kuma ya ɗauka ya mai da ita waka ya yi waka wadda ta nuna tsananin darajar Najeriya wanda ake cewa International African Award wannan a lokacin marigayi Sani Abacha ya yi ta eh. ya yi waƙoƙi na haɗin kan Najeriya da yawa ya yi oh. waƙoƙi na samari su yi aiki ya yi waƙoƙi wa mata akwai wata waƙa da iwa wata mace wadda take ah, ita mai ba da magungunan gargajiya ce eh. za ka ɗauka to me za ka yi wa mai ba da magungunan gargajiya waka amma ya mata waka yi wa sarkin tasha waka hmm. domin wannan waka da ike yi ta ɗan indo ɗin nan da ake ta ɗan indo mutumin gaskiya hmm. ba kansa yi wa wakar ba wani yi wa wakar hmm. amma wakar ta zama tasa amma ta wani mutum ce wani sarkin tasha to irin waɗannan waƙoƙi in kana jin su za ka ga ba shiryawa ya yi ba nan take zan ce da shi yi waka kaza kuma ya yi yi wa voice of america mm. waka yayi mm. mm. yi wa Nigeria waka yayi yi wa giwa waka yayi kamar inna shata yayi wannan yana da basira sosai shi yake burge ni kuma ni a gani na waƙoƙi kamar ɓangare ne na al'adun jama'a maimakon ka ji waƙar nasara ko ka ji mm. waƙar indiya mm. wanda baka san abin da suke faɗa ba baka gane al'adunsu ba mm. in kana jin waƙar hausawa tsantsa su shata su na rambaɗa su ɗan kwairo su mai daji sabon birni su zu su da ɗan uwansa da sauransu za ka ji irin wani abu ne a jikinka domin tana raya harshenka tana raya al'adarka yawa malam shehu in ka kwatanta mawaƙan hausa da mawaƙan nan ƙasar da sai sai an zauna an samu shugaban wane ne ya gyara kaza an zauna an rubuta an gyaggyara musu an yi waye-waye shin kana ganin mawaƙan hausa suna cin ribar wahalarsu irin hikimar da allah ike basu in aka kwatanta da nan kasar. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin 'yancin jamhuriyar Nijar da kuma tarihin marigayi sani dan Indo. yanzu a madadin farfesa ado muhammad na jami'ar tawa da malam shehu yusuf kura da ke nan amurka da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya a gaida ibrahimu masu sauraro ga takardattun labarai nan ministan harkokin wajen ƙasar tanzania augustin mahiga ya ce an buɗe sabon babin dangantaka tsakanin gwamnatin tanzania da na rwanda bayan shugaban tanzania john magafuli ya ziyarci bikin tuna kisan kare dangi da aka yi wa kasar eh, rwanda a shekarar 1994 haka shi ma shugaba paul kagame yana sabon farko na shugabannin afirka da suka yi wa shugaba magafuli murnar lashe zaben da hukumar zaben kasar ta bayyana shi a matsayin wanda ya nasara sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana kasar afghanistan a wata ziyarar bazata wata ke nuna alamar cewa amurka na goyon bayan kasar na samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa keri ya isa ƙasar ta afghanistan ne kwana ɗaya bayan ya bar bagadaza a gaida ladan masu sauraro da takardattun labarun da muka zo ga karshen shirma wani lokaci sai can da karfe tara da rabi agogon najeriya idan allah kama za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin nan muna son sanar da wani malami mai sauraron mu mai suna alhaji muhammad abdullahi da ke kaduna wanda ya rubuto mana takarda ga filin ciki da gaskiya to amma bai saka lambar wayarsa ba da ya sake tuntubar mu ko kuma ya duba saƙon da muka tura masa ta akwatinsa na imel. yanzu a madadin saura abokan aiki musamman maladan ibrahim ayawa wanda muka gabatar da shirin nan tare tare da caleb gate ci wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu ibrahim alfahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya